Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wannan da kuke gani mai ne mai gurguwa. Wannan kuma da kuke gani man riɗi ne. Yawwa sai abu ɗaya zuwa biyu da za mu ƙara a ciki. Wannan fenugreek oil, Am um, fenugreek seed powder, garin wannan garin uh, ce maka garin hulba wannan za mu haɗa maganin nankarwa ne da ake cewa straight mark straight marks nankarwa maganin nankarwa za mu haɗa a nan insha Allah wanda ake ce mata straight mark idan kin san kina fama da matsalan straight marks nankarwa to wannan haɗin da ake ne eh, sai ki matso kusa nankarwa abinda ake cewa nankarwa wannan sassa sassagewan jiki fata ta sassage ta sassage haka to shi ne ake ce stretch marks wato nan karwa idan ce sun kina fama da wannan matsalan to ga magani za a gwada muku yadda za ku haɗa idan kuka haɗa da kanku za ku yi amfani da shi idan mutum bai da dama ne ko kuma bai san yadda zai bane to sai ya neme mu aika masa da irin wanda muke haɗawa in dai matsalan stretch marks ne nan karwa ta faru ne saboda jikin ya yi ta faru ne saboda kin haihu wasu amaran su tana fitowa yawanci a ciki wajen tumbi haka sai ciki wajen tumbi sai mara daga mara kuma um, sai ciki wajen tumbi sai irin mazaunai haka hips ko kuma a kirji haka ko a dantsi duka tana fitowa Assalamu alaikum yan uwana mata. Ina masu fama da ciwon nan mai naci kamar talauci. Wato infection ciwon sanyi. Ciwon sanyi. Fadi lokacin ku kaɗan saurari wannan bidiyon nawa. In dai matsalar ki tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan lissafa. Ciwon mara. Tarfar ruwa ne kamar dusa ko majina. Ƙaiƙayin gaba. Ƙurajen gaba. Har ma da magance wasu cututtukan domin kare lafiyar mahaifa. Duk wannan maganin yana magance wannan abubuwan da na lissafa. Ne kin san kina fama da ɗaya daga cikin matsalolin da na ambata a baya. Ku yi amfani da wannan maganin. Za a iya samun wannan maganin a cibiyar Kazimiya Islamic Center. ko kuma ku kira waɗannan lambobin domin ƙarin bayani. Yawwa, kun ga mannan mannan manmu ne? Cokali? Yawwa. Na duƙin mu? yawwa sai wannan man hulba ne ayin garin hulba yawwa idan ba a samu garin hulba ba za a iya sa wannan abu me yake da suna citta jinja manganta jinja idan ba a samu garin hulba ba za a iya sa citta aka daka ta ta yi gari yauwa to kun ga yawwa to wannan shine za a haɗa shi guri guda za aka haɗa shi guri guda <clears throat> aka juya shi sosai ya juyu ya gaurayi sosai aka haɗa shi to shine mutum zai ke shafawa inda wannan stretch mark da yake in mutum zai kwanta bacci da in zai in yayi wanka sai ke shafe jikin shi da shi in duk jiki ne to duk jiki mutum zai shafa in kuma wani guri ne a jiki to a iya wannan gurin mutum zai ke shafa wannan man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 Assalamu alaikum yan uwana mata. Ina masu fama da ciwon nan mai kamar talauci. Wato infection ciwon sanyi. Ciwon sanyi. Bani lokacin ku kaɗan saurari wannan bidiyon awa. In dai matsalar ki tana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da zan lissafa. Ciwon mara. Tarfar ruwa ne kamar dusa ko majina. Ƙaiƙayin gaba. Kurajen gaba. Har ma da magance wasu cututtukan domin kare lafiyar mahaifa. Duk wannan maganin yana magance wannan abubuwan da na lissafa. Ne kin san kina fama da ɗaya daga cikin matsalolin da na ambata a baya. Ki amfani da wannan maganin. Za a iya samun wannan maganin a cibiyar Kazimiya Islamic fanta ko kuma ku kira waɗannan lambobin domin ƙarin bayani